Abiu Sabi Abdullahi, representing Niger State, is hereby confirmed as the Minister of the Government of the Federal Republic of Nigeria. Those in favor say aye. aye. Those against say nay. The ayes have it. Shugaban majalisar dattawa Goswil Abadio kenan a lokacin da majalisar ta amince da ministoci 45 cikin 48 da ta kwashi kwanaki takwas tana tantance su. Majalisar ta amince da tsofaffin gwamnoni hudu ciki har da tsohon gwamnan jihar Rivers Nelson Wike da tsohon gwamnan jihar Zamfara Bello Mutawalle da na jihar Oshun Boyega Oyetola da Muhammadu Badaru na jihar Jigawa. Haka zalika majalisar ta amince da ɗan uwansu Ibrahim Gaidam wanda ya fito daga jihar Yobe kuma ya taɓa zama gwamna amma ta ɗage tabbatar da sunayen mutane uku da tsohon gwamnan jihar Kaduna Nasiru El Rufa'i da tsohon sanata daga jihar Taraba Sani Ɗanladi da kuma 'yar jihar Delta Madam Stella Okoteteye. Sanata mai wakiltar jihar Filato ta tsakiya Diket Plan ya bayyana dalili. Mutane uku kuma a cikin waɗanda aka kawo mana sunayensu ba mu amintar da su ba domin akwai security clearance da za a masu so 45 mun clearing mun confirming din su za mu koma kuma mu adapting domin a doke votes and proceedings namu don a kai ma shugaban kasa shugaba tinubu ya mika sunayen waɗanda aka naɗa ne a wasu wasiƙu guda uku daban-daban ga majalisar a ranakun 28 ga watan yuli sai kuma ranakun uku da hudu ga wannan wata na agusta da muke ciki amma ga sanata mai wakiltar jihar bauchi ta kudu shehu buba umar ya ce komin yawan ministoci da shugaban ƙasa yake so ya naɗa alamu ne na ci gaba. Takan ma ci gaba ne domin za a samu isasshen wakilci. Misali yanzu jiha ta ta Bauchi an samu ministoci biyu. Muna da minista daga Bauchi ta tsakiya, Professor Ali Fati, muna da minista ɗaya daga Bauchi ta Arewa, Ambassador Yusuf Tugga. An samu wakilci kusan kowace bangare kuma za ku ga cewa yawanci jihohin nan wa'ansu mutum biyu aka kawo. So ko da ma ana ganin cewa akwai kalubale na biyan albashi ko kalubale na rayuwa hakan ma akwai ci gaba kwarai da gaske kuma mun yi maraba da haka. Amma ga kwararre a fannin siyasa kuma malami a jami'ar Abuja, Dr. Faruk Bibi Faruk ya tsokaci ne akan batun cancantar waɗanda aka tantance su domin zama ministoci inda yake cewa. Ba maganar san ƙasa da kaunar ƙasa da tsayawa a biwai ƙasa hidima shine na ƙarshe a tunanin da ake tunanin da cikin majalisa haka yake tunanin masu zabowa haka yake tunanin cikin siyasa haka yake ana ɗaukan mutum ne saboda a biya shi ladan shi eh, na takawa siyasar da ya yi ko kuma zai amfani a tafiya ta gaba a takawa siyasar da ake tunanin za a yi ko kuma yana da kusanta wacce ana son shi ma a ce masa ya yanke talauci daga yau. Bayan kammala aikin tantance ministocin sai majalisar dattawa ta naɗa kwamitoci waɗanda za su gudanar da ayyukan ci gaban ƙasa saba'in da uku. Majalisar ta fara hutu a yau ɗin nan har zuwa ranar ashirin da shida ga watan Satumba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.